ta fuskar da nuzul kenan amma hakikanin lahawul hadis menene lahawul hadis an samu magana daga abdullahi dan mas'ud kamar yadda ibnu jarir tabari ya ruwaito da abdullahi dan abbas da jabir dan abdullahi wanda wannan duk suna cikin sahabbai kamar yadda aka samu daga mujahid ibnu jabar da sa'id ibn zubair da ikrima maula bin abbas da ibrahimun nakhai da qatada Ibna da'ama a sadusi wannan duk suna cikin shugabannin tabi'ai dukkaninsu sun yi tarayya da juna kan cewa abinda ake nufi da lahul hadith shine waka wato kaɗe kaɗe da waƙe waƙe shine hakikanin abinda ake kira lahul hadith da haka idan sun tashi fassara ayar wa minan nas man yashtari lahul hadith abdullahi da masarar ce wallahi huwal ghina abinda ake nufi da wannan aya waka da waɗannan maganganu ne na waɗannan manyan malamai cikin sahabbai da tabi'ai malamai suka kafa hujja wajen haramcin sauraron waka musamman waka haɗe da kiɗa amma malamai sun yi bayanin halaccin waƙe shine rubutacciyar waka wadda babu mai kiɗa a cikinta amma waka wadda take haɗe da kiɗa wannan da nassin wannan aya ko da wannan bayani da malamai suka yi karkashin wannan aya wato ake haramta shi cikin addinin musulunci kamar kuma faɗin Allah subhanahu wa ta'ala cikin sautar Isra wastafziz man istata'ta minhum bi sautik wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlika wa sharikhum fil amwali wal auladi wa idhum wa ma ya'iduhum ash-shaytan illa ghurura mujahid yace ita ma abinda ake nufi da ita waka ubangiji ta'ala ke cewa iblis je kana yi maka jinkiri zuwa ranar tashin kiyama kamar yadda ka bukata wastafziz man istata'ta minhum bi sautika fizgi ja hankalin wanda ka sami ikon jan hankalinsa bi sautuka da sautinka da muryarka cikin mutane ja shi ya bi ka sai aka ce saut a nan gudun ne alghina saboda waka tana ɗaya daga cikin abin da ake ribatar hankalin dan adam da shi sama da kowane irin abu kamar yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce afa min hadhal hadisi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkuna wa antum samidun abdullahi da abin cewa antum samidun ma'ana waka ake nufi a nan gurin ma'ana kuna dariya idan an karanta alkur'ani yayin da kuke shigaltuwa da wake-wake ko sauraron kaɗe-kaɗe da wake-wake kamar yadda faɗin Allah subhanahu wa ta'ala cikin sutur furqan wa idza marru bil lagwi marru kirama bayan Allah na gari idan sun wuce inda ake waka marru kiraman za su wuce ne suna masu kawar da kai ba za su zauna ba a wajen ballantana su saurara waɗannan ayoyi dai da waɗansu wanda ba su ba idan an bi fassarar magabata sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'in sun fassara su da cewa abin da ake nufi shine waka kaɗan ne daga cikin malamai waɗanda suke da ra'ayin a iya sauraron waka kamar ibn hazm zahiri shi a ra'ayinsa a iya sauraron waka yana kafa hujja da faɗin Allah subhanahu wataala allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana sai ya dauki lafazin alqawla anan ya shafi kowane irin zance idan ka ji ana zance ya halatta ka saurara to amma wanda zaka bi shine mai kyau idan ka ji mara kyau sai ka kauce amma idan ka ji mai kyau sai ka bi yace to kaga anan gurin ba a hana sauraron zance ba kowane irin zance ina fata an fahimta da zancen malami da zancen zabiya da zancen makaɗi da mawaka da maraya da kowaye ba kowa ka saurari zancensa sai dai idan ka ji mara kyau to sai ka kyale masa kayansa amma idan ka ji mai kyau sai ka bi menene hujjar ka allazina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana kaga hakikanin gaskiya wannan fahimta ta ibn hazm fahimta ce wadda ta saba fahimtar sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina ba fahimta ce mai kyau ba kuma lafazin alkawul a cikin wannan aya ai daidai yake da lafazin alkawul a waɗansu ayoyin na daban wanda lafazin alkawul a wata ayar ta daban ana nufin alkur'ani mai girma Allah ce innahu laqawlun faslun wa ma huwa bil hazl kaga lafazin qawl anan alkur'ani wa ma huwa bi qawli sha'ir qalilan ma tu'minun wala bi qawli kahin kalilan ma tadhakkarun afalam yadabbar alqawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum alawwalin lafazin alqawla anan gurin kaga alqur'ani mai girma yake nufi da haka bai dace ba a fassara alqawla cewa shine kowane irin zance idan ya so ka bi mai kyan cikin ka kyale lalatacin cikin sa to a nan gurin sai wani ya iya cewa to idan ka ce alqawl anan ana nufin alqur'ani to a cikin alqur'ani akwai abin bari dan an ce allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana sai malamai su baka ansara cewa eh a cikin alqur'ani akwai abin bi akwai abin bari abinda alqur'ani ya faɗa na kyakkyawan aiki ya faɗe shi ne dan a bi shi abin da ya faɗa na mummunan aiki ya faɗe shi ne dan a me dan a bar shi abin ayar cikin yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana a ilmanci sai sake cewa ai to ka ce fayyattabiuna ahsanahu lafazin ahsan yana da kishiyoyi guda uku ne akwai alhasan sannan kuma akwai alqabih to alqur'ani ya ce yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu to menene ahsan mafi kyau kaga ahsan mafi kyau sai kuma me hasan kyakkyawa sai kuma qabih mummuna mun yi da cewa mummuna za a bar shi ba za a bi shi ba to kyakkyawa fa ita kuma aya ta ce mafi kyau za a bi amma ta yi shiru game da kyakkyawa ba ta ce a bi shi ko kar a bi shi to sai malamai suke cewa hukunce hukuncen shari'a guda biyar ne wajibi da mustahabbi haram da makaruhi sai kuma ja'izi da wajibi da, da mustahabbi wannan dukkan su ana fahimtarsa ne karkashin umarni idan aya ta yi umarni ko hadisi ingantacce ya yi umarni to lalle ne wannan umarnin ko ya zama na wajibci ko ya zama mustahabbanci kamar yadda haramun da makaruhi shi kuma ana fahimta sa ne karkashin hani duk abin da aya ta hana ko hadisi ingantacce to hanin nan ko ya zanto hani ne na haramci ko hani ne na karhanci ja'izi shine abin da shari'a ta yi shiru bata ce ba ka yi bata ce ba kar ka yi to idan ka tashi ka san al'amurra gaba ɗaya sai ka samu kashi uku ne in ma dai ƙabihun mummuna kenan shi abin da duk shari'a ta hana to mummuna ne sawa'un haramun ne ko makaruhi ne dukkaninsa mummuna ne illa iyaka wancan hani mai karfi wannan hani karami amma dai mummuna ne sai dai darajar munin wani ko ni ina fata an fahimta duk abinda shari'a ta ce a yi sawa'un umarni ne na wajibci ko na mustahabanci to wannan abu ne mafi kyau duk abin da shari'a ta yi shiru bata ce ba ai bata ce ba kar ai to wannan abin kyakkyawa ne domin da mara kyau ne da ta sa shi cikin hani da mafi kyau ne da ta sa shi cikin umarni amma tun da ta yi shiru sai ya tsaya a matsayin mai kyakkyawa kaga akwai kabihun da kuma hasanun da kuma ahsan to ahsan shine wajibi da mustahabbi hasan kuma shine mai ja'izi to dama ja'izi ai ba umarni aka yi da yi shi ba in kaga dama kai in kaga dama amma kabihun kuma an hana shi da haka fadan Allah ta'ala allazina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana ma'ana waɗanda suke sauraron alqur'ani sai su bi mafi kyawun abin da ke cikin alqur'ani to mafi kyawun abin da ke cikin alqur'ani shine me wajibi da musahabi hasan kuma an kyale ko su bi ko kar su bi wannan ba a ce ba su bi ba a ce ba kar su bi kabihun kuma lalle sun nisanci shi tunda sun bi ahsan ina fata an fahimta na ku ko na dabbobin ku